بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta الله ga Allah maɗaukin sarki mai wanda kuma ya kadar mu a wannan yammaci na talata na goma sha bakwai ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya muna karatu ne a cikin littafi na kitabu tauhid wallafar الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان Allah maɗaukin sarki ya cikin shi da gafara ya rahmishe shi ya kuma haska kabarinsa wannan shi darasin mu na goma sha kuma za mu tashi a babi na goma bakwai babin da malam ya ce babu kaulin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha' babi na goma sha bakwai shi ma babi ne da zai yi magana akan abin da ya shafi faɗin allah subhanahu wata'ala a cikin suratu alƙasas inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innaka la hadi man ahbabta walakin na allaha hadi man ya sha. mala ce babu ƙaunin ta'ala wannan babi zai yi magana ne akan faɗin allah maɗaukin sarki da ya yi ya ce innaka lalle kai wannan annabi mai daraja la tahdi ba ka taɓa shiryar da man ahbabta wanda ka so shiryarsa a ce ka kimsa masa shiryar ya shiryu walakin Allah sai dai shi Allah ya hadi man ya sha shi ke shiryar da wanda ya so Allah Allah shi ke shiryar da wanda ya so amma kai wannan annabi naka Allah maɗaukin sarki bai ɗora maka shiryar da wanda kai kake so ya shiryu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau sai mala yace fi sahihai ya zo a cikin hadisi ingantacce an ibn musayyab an abihi annahu qala لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما ليت في الصحيح يا زو حديثي إن قلت ya zo a hadisi ingantacce an ibn al-musayyab daga ibn al-musayyab an abihi daga baban ibn al-musayyib al Musayyab din kenan al Musayyab din kenan ba kuma baban sa'id ba ba sa'id ibn al-musayyib ba annahu qala shi al-musayyab ya ce lamma hadarat aba talibin al-wafatu lokacin da ajali ya zo ma abu talib abu talib baffa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce baffa shine ɗan uwan uba uwan uba ko kanin uba shi ake kira da suna baffa amma kawu shine wan uwa ko kanin uwa shine kawu da larabci shi a kira shi da alkhal to shi abu talib da shi abu talib da abbas mahaifin abdullahi ibn abbas da abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Hamza wanda yi shahada a ranar Uhudu duk wa da kani wa da kani wa da kani suke kuna ji da kyau ko da Safiya wacce muke karatun ta a wancan darasin mace kenan duk wa da kani wa da kani wa da kani suke shi yasa yanzu Abu Talib mahaifin Aliyu ibn Abi Talib kenan Abbas mahaifin Abdullahi ibn Abbas kenan to shi abu talib wannan yana da 'ya'ya a cikinsu akwai aliyu ibn abu talib akwai ja'far ibn ali abinnan ja'far ibn abu talib akwai ja'far ibn abu talib akwai aqil akwai aqil ibn abu talib to lokacin da ajali ya zo ma abu talib ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo wurinsa wurin wa kenan wurin abu talib wurin baffansa kenan wurin baffansa kuma shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tashi ne a hannun abu talib domin baban shi ya rasu tun wasu ka ce ma yana ciki ko ya an haife shi da 'yan shekaru kaɗan amma magana cewar yana ciki ma yana da ƙarfin gaske tun annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana ciki mahaifin shi ya rasu wasu kuma suka ce bayan haka ne da shekara biyu mana ka gadi bai masan mahaifin shi ba kenan ana nan sai kakan shi ya rike shi shi ma ba a da jima ba kakan ya rasu sai ya dawo wurin amminsa amminsa ne abu talib sai abu talib ya rike shi har ya girma har manzanci ya zo mashi yana hannun abu talib ina fata mun fahimci wannan da ke ko ai kaga shi ma sai ya dauki aliyu dan abu talib sai ya rike aliyu ibn abi talib ya tashi ne a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi ya tashi har kuma ya aura mashi yarsa ina fata mun fahimci wannan da ke saboda haka da wannan ajali ya zo ma abu talib wanda yake baffa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ya zo wurinsa ya zo duba shi wa hu a daidai wannan lokacin a nan wurinsa wurin wa kenan abu talib akwai abdullahi ibn umayya akwai abdullahi ibn umayya ɗaya kenan wa abu jahalin akwai kuma abu jahal mutum nau kenan biyu su ma sun zo duba shi ga kuma farin jakada sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama yanzu mutum nau kenan mutum uku faƙala la sai shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma abu talib ya am mimun da shaddada da da kasra dama asalin ginin ta am dama mimun da shadda ne amma me ya kawo kasara shine abin tambaya ya abin da ya kawo kasara shine saboda ya mutakallim da aka share ya ammi ya ammi ya baffana to da aka share ta sai zama ya am sai aka bar kasaratin kala ya qaumi kaga ya qaumi asalin shi ya qaumi kun lura da ke ko rabbi inni sai ce rabbi kaga rabbi sai ya zama rabbi ma'ana an share ya ta almutakallim kenan ya am ya ce ya kai bafana kaga bai kira da sunan shi ba sai ce ya bafana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ina fatan kuna tare da ni a kissa yana cutar ajali sai ya ce ka ce la illallah ka ce babu abin bautawa da cancanta sai Allah ka faɗi wannan kalimatan wannan la illallah ɗin da na ce ka faɗa kalima ce uhajju laka biha inda Allah da zan maka shaida da ita a gaban Allah zan maka shaida da ita a gaban Allah shin uhajju shine matsayin shaida ina fatan kun bayyanci wannan da kyau wa hajjahu shi ne mutane sun yi shaida da shi ko me to ne malamai suke shi shin uhajju laka biya inda Allah zan maka shaida da ita a gaban Allah ko ko zan ja da kai zan ja da ita a gaban Allah kullum rake ko sai Muhammad ibn salul usmin ya ce akwai wata ruwaya da ta ce ashhadu laka biha inda Allah zan maka shaida da ita a gaban Allah to kenan ka fassara ce uhajju laka biya inda Allah zan maka shaida da ita a gaban Allah yafi kun lura da ke ko zan maka shaida da wannan kalmar a gaban Allah faƙala lahu sai su mutane biyun suka ce ma abu talib wa da kenan abdullahi bin abi umayya da abu jahal sai suka ce ma abu talib babu kunya babu tsoro suka ce a targhabu an millati abdul muttalib yanzu kenan za ka bar addinin abdulmuttalib addinin iyaye da kakanni shi za ka bari kenan sun san me Allah la ilaha illallah ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi ka bar addinin iyaye da kakanni ba cewa i da shi ka ce la ilaha illallah su kuma da suka san in dai aka faɗi la ilaha illallah to babu gargajiya babu tsambirbira babu duk wani abun bauta in ba Allah subhanahu ta'ala ba shine wanda za a bauta da cancanta saboda haka da suka fahimci ma'anar sai ba su ba da ba su mai da martani da lafazi ba ba su ce a taqulu la ilaha illallah sai suka ce a targhabu an millati abdul muttalib ma'ana ta kenan yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni zaka bar addinin kakanka abdul muttalib fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai rasul ya sake maimaita shi mishi kalmar yace ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ya sake maimaitawa fa'ada su ma sai suka sake inna lillahi wa inna ilaihi su ma sai suka sake suka sake cewa me a targhabu an millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin abdulmuttalib ragiba tana nufin bari? eh eh ragiba ragiba ai ku lura da kyau <coughs> ku lura da kyau <coughs> ragiba idan an ta biyo ta tana ba'anar kyama shine a an millati abdul muttalib yanzu zaka kyamaci zaka bar addinin abdul muttalib amma idan fi ta biyo ta tana da ma'anar so arghabu fihi ina san shi arghabu anhu ba na san shi Wani lura da kyau ko kun ga tasiri na huruful jar bayan ka san huruful jar sai kuma ka san ma'ani huruful jar ma'anonin harfan jarra Allah ta'ala ce man rabu an millati Ibrahim ai ba wanda zai kyamaci addinin annabi Ibrahim saboda an ta biyo shi saboda an ta biyo shi an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni kaga an ta biyo shi to daga sai mutum ya dinga kiyawa yaushe fi ta biyo raghiba wa mashtiqa an yaushe kuma an ta biyo shi fa'ada alaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya sake maimaita mashi fa'ada su ma sai suka sake maimaita wannan kalmar a ta tara gabu an millati abdulmuttalib yanzu kenan za ka kyamaci za ka bar za ka kawo da kai daga addinin abdulmuttalib shi kuma abdulmuttalib shi ne kakansu fakana akhira maqal sai zama na dai karshen abin da shi abu talib ya faɗa huwa ala millati Abdul. shi dai a bashi ya mutu akan addinin abdulmuttalib ku lura da kyau asancin wani riwaya da ya tashi riwayar bukhari din sai bai ce wanda irwaito sai bai ce abu talib ya ce ana alaka zama sai kautar da mire ya ce huwa alamin lati abdulmuttalib shi dai kan ya ce zai mutu ne akan addinin iyaye da kakanni wa a ba an ya kula la'ilaha ilaha illallah yake ya faɗi la illallah subhanallah mu duba mu ga darajar wannan kalma da girma ta wannan kalma na cewar wanda ya faɗe ta fa yana magagin mutuwa ne sannan kuma wasu abubuwa bai sallaba ba bai kaza ba amma lokacin da ya faɗa da kaza da kaza da kaza ina fata mun gane wannan da kyau ta wannan hannun kenan ta ɗaya wannan hannun kuma sai ka dubi yadda magabta makiya amma da yake sun san me musulunci yake karantawa me ma'anar la illallahu illallah din idan ma'aikin Allah ya ce kaza su kuma sai su sake cewa yanzu za ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza saboda sun san ma'anarta in dai mutum ya san la ilaha illallah me take kunshe da shi kuna ji da ke ko in dai sun san me take kunshe da shi to ba za ka ga sanayin waɗansu abubuwan ba ai waccan aya da ke cikin suratu safat ah, inna kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun kulura da kyau innahum lalle su kanu sun kasance idza qila lahum idan aka ce da su la ilaha illallah su ce la ilaha illallah idan aka ce su ce la ilaha illallah ƙalu sai su ce mai suke cewa a in yastakbirun sai su girman kai sai su ce a inna la tariku alihatina sai kur'ani bai ce sai su ce sai kuma mu ce la ilaha illallah a'a sai ba su haka ba a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun saboda sun san in dai suka faɗi la ilaha illallah din to kai tsaye da hannunsu za su mutsuki waɗannan gumakan ba sai an ce da su ko dan sun san me laila ilaha illallah din takunsa amma abin ta takeici sai ga wani yana da awon musulunci yana faɗan laila ilaha illallah din kuma ba ta hana shi shirka shi da kafircin shi wasu abubuwa na shi ba Allah ta'ala ya tsare mu baki da فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه ya ce. la'astaghfiranna laka wallahi zan dinga roƙa maka gafara wana da ke ko ya ce wallahi zan dinga roƙa maka gafara ku lura da kyau an ƙarfafa fi'ilin da na farko ga lamal ƙasmi na biyu ga nuni taukid a saƙila la'astaghfiranna laka zan dinga roƙa maka gafara malam unha anka muddin ba a hana ni roƙa maka gafara ba muddin ba a hana ni roƙa maka gafara ba kun ga anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ga Abu Talib sosai da sosai ya tashi a hannun Abu Talib ya ga Abu Talib kuma ya ga irin gudunmawa da taimako da agaji da Abu Talib ya bashi shi asali ma in an taɓa shi shi yake fitowa ya je ya ce nuna mun waɗanda suka taɓa an san shi mai faɗa a jini a cikinsu da kan shi ma ya faɗa ya ce na san addinin ka shine addinin gaskiya amma nabi za a ce na bi addinin yara za a ce na bi addinin yara shine laulal eh, auhizaru masabbatin ya ce laulal malamatu au hizaru masabbatin da ba dan zargi ba a ce tsofe tsofe da shi au hizaru masabba ko kuma gudun zagi da ana ba a addini amma dai a ci gaba da yi a uzbillahi lahin shaitan saboda haka ya mutu akan addinin iyaye da kakanni Allah ya tsare Allah ya tsare to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dinga roƙa mashi gafara muddin ba a hana shi ba fa anzalallahu azza wa jalla sai ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da faɗinsa cewar ma kana linnabiyyi bai taɓa kasancewa ba bai kamata ba bai yiwu ba ga wani annabi ga annabi ga wannan annabi ya zama al al'ahadiyya kenan ma kana linnabiyyi bai kasance ga wannan annabin ba wallazina amanu da kuma dukkanin waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su roƙa ma mushrikai gafara su roƙa ma mushrikai gafara to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan roƙa mashi gafara ku lura da kyau ma kana lin nabi bai kasance ga annabi ba suka ce idan ma kana ta zuwa cikin alƙur'ani da mayan bahi ta zo a ƙur'ani da layan baki ta zo alƙur'ani to wannan abin an hana shi hanawa kuma na ƙarshe gaba ɗaya wannan abin da za a ambata an hana faruwar abin kuma faruwar ta har abada ta ƙarshe gaba ɗaya kamar ah, ma kana lillahi an khiza min waladin ma kana lillahi an khiza min waladin subhana sarki ya tabbata a gare shi bai taɓa kasancewa ga Allah ya kenan yanzu rikon ɗa ga Allah abu ne mumtani ghayatul imtina abu ne da yake ya hannu hannuwa kuma ta koli hakan nan wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kaga wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada in kullu ma fi samawati wal ardi illa atu rahmani abda laqad asahu adahum adda hakan nan la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar la shamsu kaga yanzu an samu la yanbaghi kenan la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahar hakan na faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce inna Allah la yanam inna Allah la yanam wa la yanbaghi an yanam Allah bai bacci kuma bai taɓa yiwa Allah ya bacci subhanahu wa ta'ala to haka kalmomin su ne jimlolin su ne makana da mayan baki da layan bai wa an zalafi abi talibin sai kuma ya saukar a abu talib innaka la tahdi man ahbabta lalle kai wannan annabi mai daraja ba ka shirye da dukkan wanda ka so shiryarsa walakin Allah ya hadi man ya sha sai dai shi Allah shine wanda yake shiryar da wanda ya so shi Allah shine wanda yake shiryar da wanda ya so kun ga yanzu mun zo kan maganar kenan dama malam ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah di man yasha kenan wannan faɗi da Allah ta'ala ya ce innaka lalle kai wannan annabi mai daraja la tahdi man ahbabta baka shirye da wanda kaso shiryarsa walakin Allah di man yasha sai dai shi Allah shine wanda yake shirye da wanda ya so ta sauka ne akan Abu Talib saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya damu akan rashin musuluntar abu talib sai allah ta'ala yake lallashin annabinsa annabin rahama cewar innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shirya da wanda kake so wannan yana dauke da darussa da dama babban darasi cewar al'amari baki ɗayan shi yana hannun allah al'amari baki ɗayansa yana hannun allah subhanahu wa ta'ala domin kaga wannan ba karamin al'amari ba ne wannan ba karamin al'amari ba ne al'amari gaba ɗayan shi yana hannun Allah don da a ce al'amari yana hannun ma'aiki ne to ai kaga da ya kimsa shiriyar a zuciyar baffansa to amma da yake al'amarin gaba ɗayan shi kul innal al'amara kullahu lillah ka ce lalle al'amari baki ɗayansa na Allah ne shi kaɗai yake da mallakarsa shi yasa haka ta kasance cewar abu talib ya koma ga allah yana mushirikinsa kuma manzan allah sallallahu ta'ala wasallama yana kallo babu yadda ya iya domin haka allah ya kaddara subhanallah al'azim wannan shine al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kenan na biyu yanzu zahiri abu talib ya mutu ba musulmi ina fata mun gane wannan zahiri kenan amma za ga 'yan shi'a da waɗansu su suna ta wai dole abu talib ya musulunta ya za a ce babban manzan allah ya zai mutu ba musulmi ba ai abin ba ya za a yi ba ne abin al'amari ne a hannun allah ya aka yi mahaifin annabi ibrahim ya zama ba musulmi ba wai ƙala ibrahimu li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين الأمر با هكيك كغودي مع الله مدوكين سركي عند كسا مكانك ina fata mun fahimci wannan da kyau ka gode ma Allah a inda ka samu kanka a Najeriya ka samu kanka gode ma Allah madaukakin sarki ai ka tuna a Najeriya ma a jihar da ka samu kanka inda a wata jihar ne fa to da ya mutum zai kasance ka gode ma Allah madaukakin sarki wani sai ce ina ma lokacin sahabbai aka yi shi to in lokacin zabe ne kuma ya fito cikin su Abu Jahal fa ina son mu lura ka gode ma Allah a inda Allah ta'ala ya yi ka ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga da shi Abu ya mutu shi ma akan addinin Abdul Muttalib amma shi Abdullahi ibn Abi Umayya da shi Musayyab wanda dan shi ya rawaito mana hadisi din duk sun musulunta shi abdullahi din abdullahi ibn abi umayya da abu jahal da annabi sallallahu ya je ya same su kun da ke ko aka da abu jahal da abdullahi ibn abi umayya suka tahi tsaye akan kada abu talib ya musulunta Allah ya kaddari shi abdullahi ibn abi umayya ya musulunta shi kuma abu jahal ya mutu a kafircinsa shiriyar a hannun Allah take kuma ka fahimci yadda suka zo a cikin alkur'ani gashi dai Allah ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai kuma gashi a wata sura ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka kuma lalle kai wannan annabi mai daraja la tahdi wallahi kana shiryawa wallahi kana shiryawa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki hanya da take mai kakkiya sai malamai suka ce ita shiryarwa ita shirya ta kasu kashe akwai hidayatu taufik hidayatu taufik shirya ta gamdakatar ta a karɓi gaskiya ta shiga zuciya a imani da ita wannan shiryar tana hannun allah subhanahu wata'ala shi shi kadai annabi sallallahu ta'ala da sallama ba shi da wannan isa allah ta'ala ce laisa alaika hudahum laisa alaika hudahum walakin allah ya hadi man ya sha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wace shiriya ake nufi anan shiriya ta sanya shiriyar a kokon zuciyar mutum ya karbi shiriyar ya yi imani da ita wannan ba wanda yake yi sai Allah subhanahu wataala amma bayanin shiriya da nuna abu kaza shiriya ne abu kaza ba shiriya bane abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan yasa Allah ta'ala ce innaka latahdi ila siratul mustaqim kana shirewa ka nuna wa mutane hanya madaidaiciya amma a kimsa shiriyar a karba wannan kuma aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala isa ga Allah ta'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la fi hudan lil muttaqin shi qur'ani din hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu jin tsoron Allah bayan kuma ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas hudan linnas shirya ne ga mutane ya shafi arna da muminai da munafikai hudan lil muttaqin ya ware masu jin tsoron Allah kadai to haka hudan lil muttaqin wace shirya kenan hidayatu tawfiq hudan linnasi hidayatu irshad hidayatu irshad yana nuna wanda kuma ya karba to Allah ta'ala ya mai gamtakatar ya sa ya rabauta saboda haka mutum sai gode ma Allah ta'ala da Allah ta'ala ya mai gamtakatar ya musulunta yake akan musulunci yake akan karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu sai mutum ya kara dagewa da addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan shirya domin kamar yadda muke faɗa a darussa sai ka ga yanzu wai da wanne yake akan shari'a da wanne yake akan bata wanne yafi buƙatar addu'a shi wanda yake kan shari'a yana buƙatar addu'ar Allah ya tabbatar da shi akan shari'a dan ana juya zuciyar ina za ta nufa bata shi wanda yake kan bata ana juya zuciyar ina za ta nufa shari'a za ta shigo wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'malu daga ana buƙatar shirya kamar yadda in ka ga mutum yana kan bata za ka yi addu'a alhamdulillah lazi afani mai maftalahu bihi ina roƙon Allah ta'ala ina gode ma Allah ta'ala da ya kau da ni ya shirya da ni daga abin da Allah ya jarrabe da shi ba a yi wa mutum dariya ko ihu don yana kan bata domin kai ba ba wani abu kai ma Allah ta'ala ya shirya da kai ba ka sai a kiyaye wannan wallahi shirya a bace mai mai daɗin gaske amma kuma zunzurutun baiwa ce ta Allah ta'ala da ya maka saboda ka ya Allah muna ga da yanka kyawawa da sifofin ka madauka ya Allah ka shirya da mu kuma ya Allah ka tabbatar da mu akan shirya Allah ka tabbatar da mu akan shirya waɗanda suka ce Abu Talib ya musulunta tambayoyi ne kamar haka da ya musulunta sai a faɗa mana me Aliyu ya ci gadon sa tunda ai baban shi ne ko yawa to in ya musulunta me gadon sa don a musulunci musulmi baya cin gadon kafiri in dai har aliyu bin abi in dai har abu talib ya musulunta to me aliyu bin abi talib ya ci gado a wurinsa me aqil ya ci gado tunda babansu ne ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka sun tabbata ya tabbata cewa ya mutu ne ba akan addinin musulunci ba ya mutu ne akan addinin gargajiya akan addinin iyaye da kakanni abu na gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ilaha illallah ya kai am ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda a daidai wannan lokaci abu talib yana magagin mutuwa wana jina da kyau wanda yake rashin lafiyar ajali ya halatta ka ce da shi ya ce la ilaha illallah ko ko za ka dinga faɗan la ilaha illallah ne har shi ya je ɗauka eh, ya halatta ka ce mai ya ce la ilaha illallah me dalili saboda wannan dalili amma kuma mun kanata malamai kuma sun ce ba a ce da shi ya ce la ilaha illallah in ka lura malamin fiqh da yawa sun ce ba a ce da mara lafiya ka ce la ilaha illallah ya kenan sai muhammad ibn salih al-uthaymin ya ce muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullah azza jalla ya ce malamai sun ce ba a cewa da mara lafiya ya ce la ilaha ba. ga kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da babban saka ce la ilaha illallah ya ce babu cin karo tsakaninsu shi babbansa abu talib daman ba musulmi ba ne da aka ce ya ce la ilaha illallah sai zafin ciwon ajali ya matsa shi sai ya ce ba zai ce ba bai zo da sabon abu ba daman ba musulmi ba ne haka ne amma musulmi a ce mai ya ce la ilaha illallah zafin ciwo ya ce ba zai ce ba to ya kira ma danginsa ruwa haka ne saboda haka kenan da ana salama ya ce mai ya ce la'ila illallah daman ba musulmi bane shin an ruwaito manzo Allah salama ya ce ma musulmi da yake kan ajali ka ce la'ila illallah shi shine maganar da shi za a kafa hujja sai mai muwazana ina fata mun fahimci wannan da kyau na ga yawan mutane suna ta kafa wadda da wannan ai sunna ne ai ce wasu yan fiqh suna cewa ba a cewa ba a ruwan makamai akan abu ana bin karatun ne sannu a hankali ana bin karatun ne sannu a hankali abin da ake gudun kada ya faɗa shine zafin ciwo ya ce ba zai ce ba cewar ya ce ba zai ce ba ba zai cutar da magana shi ba amma dai ku dangin shi ya baku cikin wasu wasi haka ne ko baka bane sai ka ana tambaya malam yanzu ne fa wani fa ya ce ba zai ce la an ce ce la ilallah ya ce ba zai ce ba kuma bayan minti uku sai ya mutu za a yi mai sallah eh? haka ne ko ba haka ne wani ya dauka sunna shine ka ce malamin fiqhu sun yi kuskure shi shikenan ka gama sunna kullum duk mutumin da ka tabbatar da gaskiya yake kira a kai to za ka yi kokari ka samu mammai mafita ne amma idan bid'a yake kira a kai to wannan daman ta riga ta yi tabo a kansa Allah ta'ala ya sauri to kuma kun samu bambancin dubai na malam usaimin ya fito da abin karara daman ba musulmi ba aka ce ya ce ya ce ba zai ce ba babu wani tada hankali daman can aka nufa ya ce din ne abin tambaya to amma yanzu wanda yake musulmi ne aka ce ce ce shi bai ce ba zai ce ba ubbillah ya nan da fatan sai a kiyaye da fatan sai a kiyaye faƙalin Nabi Sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'astaghfiranna laka ma lam unha ank fa anzalallahu sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushriki wannan ayar da ke cikin suratu tauba suratu tauba madaniya ce kisar abu talib suratul qasas makiyya ce kun fahimci magana ta da ke ko kenan tsakanin faruwar kissar da saukar wannan ayar ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina akwai tazara kenan eh daya sannan na biyu shin ayar ta sauka ne akan Abu Talib dan ku lura da kyau sai malam yace wa anzala fi abi talib innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai amma a waccan sai yace fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen sai bai nuna karara cewar wacce ayat da ke cikin tauba ta sauka ne akan abu talib ku lura da kyau kamar yadda ya bayyana a cikin suratul qasas cewa ta sauka ne akan abu talib ina fata mun fahimci wannan da kyau sai wannan suka ce sanadiyar saukan waccan ayar ta ah, tauba shine lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ya fito daga Madina zai tafi maka domin umara sai ya nemi izinin ya roƙa ma gyatumarsa gafarar ubangiji sai Allah ta'ala ya ce mai a'a sai ce to ya bashi izinin ya ziyarci kabarinka sai Allah ta'ala ya bashi izini sai Allah ta'ala ya saukar da ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushriki ina fata mun fahimci ayoyin suke malam ya ce fihi masail a wannan darasi da muka yi akwai darussa da za a ɗauka al'ula darasi na farko tafsiru qaulihi ta'ala bayanin faɗin Allah ta'ala da ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha kaga wannan kai tsaye tana magana ne akan Abu Talib ɗaya kenan sannan biyu na biyu kuma a ayar mun ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfani da lokaci yana cutar ajali sai da iya ƙoƙarin shi ya ga cewar ya samu karɓar addinin musulunci ana ba ta mun fahimci wannan da ke ko wannan kuwa annabi sallallahu ta'ala sallama ya yi wannan a wurare da dama ba wai a iya baffansa ba kaɗai. akwai makwacinsa a madina da yake ba yahude ya aka ce yaron makwacin bashi da lafiya a sallama ya zaga ya je gai da yaron ba yahudi din a yaron yana kan cutar ajali a sallam ya ce ce la ilaha illallah sai ya kalli babansa shi wa kenan yaron ya kalli babansa ba yahudi kamar yana neman izininsa sai ya ce akwai abal qasim ka bi abul qasim ka bi shi amma shi kan ya zama su dai suna nan dai a kan. akan abin amma da ya bi abul qasim to ka duba ka ga zuwa ya yi sai da ya yi wannan so kullum ka buɗe zuciyarka da'awarka ka ɗauki da'awarka ba iya ƙungiyarka ba ba iya jama'arka ba a'a ta zama da'awa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita da'awar manzan Allah ya take qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ka ce ya ku mutane ni manzan Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya ai ga gane salam bai ware ba bai ware larabawa ba ya ce su kaɗai banda ba larabawa amma yau ka zo ka yi ƙungiya ko ka yi masallaci ko ka yi jama'a ko ka yi unguwa ya zama na da'awar ka sai iya mutanen ka kaɗai wannan kuskuren fahimta ce kuma ba ta ɗora akan da'awar annabawa da manzanni ba domin duk wanda yake akan tafarkin shari'a za ka iya yin ka ka ga ya shi shine babban abin da yake akan ga kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya yin sai ga cewar an A Saniya tafsir qawli ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushriki bayanin wannan ayar ta ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushriki الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قولي لا إله إلا الله بيان لا إله إلا الله babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala bi khilafi ma alaihi man yadda ilm sabanin wanda wanda yake da'awar ilimi yake da'awa na ce ya ce la'ila ce la'ila kuma ga kafirci nan makara a tare da shi amma sai ya ɗauka da zarar mutum ya ce la ilaha illallah shikenan ba tare kuma da gashi mun karanta hadisin jiya khalisan min qalbihi sannan ayyukansu kuma su nuna la’ilaha illallah ɗin a tare da shi A Rabi'a ta biyar anna a baji hali wa mamma a hu ya arifu na muradin nabi sallallahu alaihi wasallama idan ƙalalin rajuli kun la’ilaha illallah fa ƙabba allahu man abu jahalin a alamu minhu bi asulin iman bi asulin islam anna a baji lalle abu jihal alharis ibn hisham ke alharis ibn hisham sunan shi abal hakam a jahiliya da kafircin ya kafirci sa sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi abu jihal wanda ya jahilci ubangiji subhanahu wataala ai shine babban jahili a doron ƙasa. mun za a buɗe makarantar yaƙi da jahilci ire-iren su ne za su zama ɗalibai ina fatan mun fahimci wannan da ke ko ire-iren ne za su zama ɗalibai anna aba jahalin lalle abu jahal wa man ma'ahu da duk waɗanda suke tare da shi ya arifu na muradin nabi sallallahu alaihi wasallam suna sane da nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala lirrajul idan shi manzan Allah ya ce wa mutum ka ce kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sun san me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi me yake nufi shine ya tabbatar da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala alhalin kuma su ga suna suna da lata suna da al'uzza suna da manata suna da wasu alloli ga suna iri daban-daban sai mala ya ce faƙabbaha to ko Allah ya wadaran man abu jahalin wanda abu jahal a'lama minhu bi asalin iman abu jahal ya fi sanin menene ma asalin musulunci saboda asalin musulunci shine ne tsantsanta bauta sun zunzurutunta ta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala abu jahal ya san haka shi yasa ma da aka ce su ce la ilaha illallah sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab aj'al al alihata yanzu a sanya alloli kenan ilahan wahida aj'al al alihata ilahan wahida yanzu a sanya alloli gaba ɗaya kuma ya koma allah guda in haza lalle wannan maganar wannan abin da ake faɗa la shay'un ujab lalle abu ne mai ban mamaki sai allah ta'ala ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum ay zamitin in har mamaki zaka yi to kai mamakin maganar su cewar in mun mutu za a tashi mu saboda haka su abin ya riga ya girgiza su ya za a ce a sanya abin bauta daban-daban bayan ga sunan kowa da bukata shi wani aure yake nema ya je an kasa shi ya je an yi kaza wani aure yake nema amma ta gidan ta hana shi ya katsal da ya fara sai abin ya sukurkuce da ya fara sai abin ya daidaice shi bukata shi kenan wani kuma aiki yake nema ya nema aikin ya nema aiki wani ya fito takara an ka da shi tun a firamare an ka da shi bukatu dai na mutane ga sunan iri daban-daban su sun ɗauka yawan allolin a uf billahi mina shaitanir rajim wai shi ne zai biya bukatunsu bayan kuma ba su manta ba a lokacin ne suka fi yawan faɗace-faɗace a lokacin ne suka fi yawan faɗace-faɗace faɗa sosai sai a shekara ɗari ana faɗa gadon faɗa ake yi sosai da sosai sai da musulunci ya zo yi annabi sallallahu ta'ala ya ce duk duk wani jini da ke tsakanin kabila da kabila gida da gida ya musu ke a kasa babu shi babu ɗaukar fansa babu kaza babu kaza babu kaza ya sa kafa ya take shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai in dai da gaske ne ana son haɗin kan duniya ga baki ɗaya shine a ɗauki karantawar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam don ka duba ga nan bilal ibn rabah daga ina daga kasar habasha nan suhaib daga ina daga kasar rum nan salman daga ina daga faris nan abubakar siddiq daga ina quraish nan umar faruk daga ina banu adi abin nan eh, al'adawi ƙabilarsu nan usman ibn affan daga banu umayya ga su nan ƙabilu iri daban-daban ya haɗa su ake cin abinci tare ake auratayya tare ake kaza ake kaza duniya ta samu zaman lafiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alkhamisatu mas'ala ta biyar da za mu fahimta juhuduhu sallallahu alaihi wa sallam irin ƙoƙarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mubalaghatuhu fi islami ammi da kuma yadda ya tahi tsaye akan ya ga babbansa ya musulunta as-sadisatu mas'ala ta shida الرد على من زعم إسلام عبد المطلب mai da martani مرتني قرر wanda وند يكي cewa wai Abdulmuttalib da danginsa sun musulunta wannan ai ga zahiri ne ko dan dan ma shi Abdul Abu Talib ya ce ma a bashi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib as-sabi'atu ta takwas kaunuhu sallallahu alaihi wasallama istaghfara lahu kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa gafara ya roƙa ma Abu Talib gafara falam yughfar lahu kuma ba a gafarta mashi din ba bal nuhiya an zalik amma hana shi ya ci gaba da roƙon gafara ko ba haka ba ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen sai ka fahimci al'amurra baki ɗayansu. suna hannun Allah subhanahu wa ta’ala wal innal amra kullahu lillah wa ilallahi wa ilahi wurjo al’amuru kullu kuma ga Allah al’amura gaba ɗaya suke koma asaminatu madarratu ashabi su'i alal insani madarratu cutar ashabi su'i muggan abokai alal insani ga mutum ta yana ta fito a nan barin babu kudi ta yana cutar muggan abokai ga mutum yadda munanan abokai suke cutar da mutum ta yana ta fito yadda abdullahi bin abu umayya da abu jihar suka hana abu talib karɓar musulunci suna nan tare da shi ya ce kaza su ce kaza shi sa dole ne ka tsaya ka sa ido akan suwaye abokanan ɗanka abokanan kaninka anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi saboda haka sa ido sosai waye abokananka kai a karan kanka din su waye abokananka su waye abokanan kaninka abokanan ƴaƴanka abokanan ƴaƴan kaninka ko ƴaƴan wanka dole ne ka sa ido التاسعة مسألة تترى مضرة تعظيم الأسلاف cutar girmama abin da aka gada wal akabiri da kuma manya zahiri ne an gani kuma an san barna ne a ce a matin da haka iyaye da kakanni suke a kai yanzu ya zai a canza kuma an san barna ne fa an san kuma ba daidai ba ne haka wannan shi ma cutarwa ne sosai da sosai al'ashira matsala ta goma a shubhatu lil mubtalina fi zalik listilali abi jihali bi zalik shubha ga mabarnata suke da ita akan haka saboda abu talib din ya yi kafa hujja da al aslaf ne wurin barna ce a tara gaba an millati abdul muttalib yanzu aka bar addinin abdul muttalib kuma ai ga shubhar ita ce a saki addinin iyaye abin nan a rike addinin iyaye kan kan a rike abin da iyaye da kakanni suka gada iyaye da kakanni kuma alhalin wannan fa addini ne ake waɗannan abubuwa tashi da i gidansu ya samu gidansu da ninkara ake yi kullum da ke ko bukka ya samu ake yi da shi da babansa a lokacin su suna yara aka rushe na kara aka kawo na ƙasa aka yi shi ya san wannan da shi da ƙannansa suka yi na kara yanzu kuma ya yi kuɗi ya je ma ya yi na siminti duk wannan ba matsala ba ne wai addini ne kuma za a ce na iyaye da kakanni za a rike shi ya san ya taso ya ga gidansu a akushi ake cin abinci me akushi hmm? wani abinci abinci da ake da ice kun lura da kyau ko aka zo aka jera wani aka kawo cibar kallo ko kuma sha kai kade wani ɗan karamin kwano da ake yi aka kawo langa a gani aka kawo kaza aka kawo samira aka kawo cibar kallo aka kawo plate aka kawo kaza wai duk waɗannan fa ba a ce a'a ai ana nan wanda aka gada kore din nan yanzu in ma da mutum yana da shi tourism zai kai shi gidan tarihi nan za a je a ce da kaza kaza kaza kaza bi ya zama tarihi eh? ba sai a dinga cewa an ci gaba amma wai ka kawo addini ka ce ga yadda ma'aiki ya yi sai a ce wai ka kawo sabo su ba haka suka san da shi ba sabo ba sabo ba lura da ke ko ashara a shahidu likaunin al'amali bil wannan shaida ne akan ayyuka fa bil sai da cika su al'amalu ayyuka ana lura ne da abin da da me aka cika al'amalu bil khawati ayyuka da mutum ya yi ana la'akari ne akan me ya rasu amma da hadisi na hudu ya tabbatar a cikin arba'un hadisi wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari ma illa zira' li'annahu law qalaha lanafa'athu inda ya faɗe a wannan lokacin da ta amfana da shi inda ta da ta da shi sai Muhammad bin Salih ya ce to ya za a haɗa wannan da kuma walaysati tawbatu lillazina ya'maluna lillazina ya'maluna su'a للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار na fata mun fahimci wannan da kyau to haka dai na farko wannan ayar madaniya ce ita kuma kissar tun a maka take kaga da dadiyar kissa ce sannan kuma suna ganin wannan agajin ya takaitu ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi shekari inda yayi da ta amfani shi ashira عشرة التأمل fi كبر hajji shubha fi قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو التأمل يد متنزي سيا يتناني سوسي سوسي في كبر هذه الشبهة أجرم ون الشبهة وتشبهة أترغب عن ملة عبد المطلب ينزاك بر إياه addinin iyaye kenan wannan ba karamin abu ne da yawa mutane suna rike da shi da yawa ana rike da shi fi kulubi dalin a zukatan waɗanda suka bata kai wani abin ba ko a tafiya ce sai ga a ce ga wani tsari da in an bi shi za a ci gaba sai a ce amma an yi shekara ashirin ga wanda ake a kai saboda haka a dai ci gaba da wanda ake a kai haka kuma tsarin da ba Allah ne saukar da shi ba kuma kowane tsari yana samun yana samun canji lura da yadda aka gwada wanda aka yi din an gwada shi an ga an samu nasara amma a wancan lokaci watakila a wannan lokacin wannan tsarin kuma ya zama na da yanzu wani sabon tsari ne haka abubuwa suke tafiya balle shi addini ba tsari ne ma'ana abin da nake nufi ba tsari bane ba wani tsari bane da za a ce akwai lokacin da za a kai a ce an juya shi gaba ɗaya a'a Shi ne yake tsara al'amuran gaba ɗaya kuma kake ganin duk inda aka je aka zo shi ɗin dai ake dawo. mana ya ce li'anna fil qissa domin a wannan kisar an na lam yujadiluhu illa biya. cewar su Abu Jahal ba su jayayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a kanta ma mubalagati sallallahu alaihi wasallam tare kuma da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuka wa takririhi da kuma dinga maimaita ta falli ajali azamatiha saboda da girman nata ne ita la ilaha illallah wa wuduhiha da kuma yadda take a fili indahum a wurin su iktasaru alaiha suka takaitu a kanta tsawon shekara goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka yana kiransu su akan la ilaha illallah akan la illallah sai bayan a shekara ta goma sha ɗaya ne aka wajabta sallah aka ƙara da sallah a isra'i da yi to amma bayan hijira ne fa azumi da zakka da hajji duk suka fi baya wannan zai nuna maka lalle ilalla wannan kalma ba karama kalma ba ce kalma ce mai girman gaske mana roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka ya tsare mana wannan kalma ita wannan kalma tana da sharuɗa kuma haka na tana da rukunai tana da rukunanta guda biyu annafiyu daya annafiyu wal isbat haka nan kuma tana da sharuɗa guda takwas a guda bakwai wa bi shurutin sab'atin qad quwidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'qul daga Allah ta'ala mana muwafaqa ya mana jagora subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wani yake cewa assalamu alaikum tambaya ita ce shin ya batun da ake cewa game da mahaddata littafin allah akan ceton 'yan uwansu goma cewa duk wanda ya haddace littafin allah ta'ala zai ceci 'yan uwan shi goma wanda yake jiya bai fito a cikin karatun da muka yi na ceto sai za su ceto sai dai mun ce salihan bayi za su yi ceto kaga a karkashin salihan bayi za su yi ceto insha Allah ta'ala wanda ya haddace Qur'ani kuma ya bi ya bi abinda Qur'ani ya ambata a yana ciki sai dai batun goma wallahu a'lam da hariri a kai buƙatar wani dalili yana buƙatar wani dalili eh yana buƙatar wani dalili ba wannan yana buƙatar wani dalili ba wannan wa alaikum salam Kace me?

zai mutu akan addinin abdulmuttalib ya nuna abdulmuttalib bai musulunta ba shi ne